فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين yayin da suka fusata mu da zarcewarsu akan kafirci sai muka damƙe su muka nutsar da su gaba ɗaya